DW abu namu. Jama'a barkanmu da warhaka da kuma sake kasancewa da ku a cikin wannan shirin na abu namu maganin akwabai mu. Tarbiyya abu namu maganin akwabai mu babu wanda za ya hana mu. Sexting a turancin Ingilishi na nufin mu'amala ta yin musayar saƙo na tes na batsa ko aika hoto ko bidiyo da ke nuna tsiraici. Yanzu haka ana samun ƙaruwar yaɗuwar ire-iren hotunan da wasu suka tura wa juna, da kwatsam aka tsince su a inda ba a zato. Matsalar ba ta tsayawa a nan, don kuwa ba wuya ya soma yawo a shafukan sada zumunta. inda jama'a za su yi ca a kai kowa na faɗin albarkacin bakinsa. Baya ga haka wasu sun rasa rayukansu a dalilin hakan, wasu kuwa sun yi zaben tumin dare a sanadiyar wannan ɗabi'a. A cikin shirin da za a ji sharhin masana halayyar ɗan adam kan da farko dalilin da ke sa mutum son yin hakan da kuma ire-iren haɗuran da ke tattare da wannan ɗabi'a. sai a kasance da mu don jin cikakken shirin tare da ni Ramatu Garba Baba. Tun ana hutu na hotuna ne, ina kake ina nake, yaya jikinki yake, yaya jikinka yake huskan ka kai kyakkyawa ne ko kuma ita kyakkyawa ce. Muddin ana nuna fasadi ko kuma ana nuna wani soyayya to a koran da zaka waye gari ma. Kana ka sharri sai an waye gani wanda ma ke da mata in yana yi wata rama zai ci bai san matan shi saboda zai ga irin wancan jiki da yake bukata ba irin na matan shi bane har sai ya kawai ga shi ne zai da matan shi a wa'incin mutane ne zai raja a kansu ka san irin wannan damun wasu matan za a gan su irin wannan harkan ita ce gabansu wasu kawai suna bukata ne kuna haduwa da su a social media babban burin su ku haɗu da su ku yi fasikanci kamar yadda aka sani da al'adu da addinai a kasashen afirka ba su amince da wannan ɗabi'a ba a wasu lokuta masu musayar ire-iren waɗannan saƙonnin ba su ma san juna ba yayin da wasu ke zuzuta kyansu fiye da yadda suke a zahiri a wannan jikon za mu soma da jin ta bakin malam harandi shehu muhammad wanda masanin halayyar ɗan adam ne a najeriya don jin abin da ke sa mutum ya amince ya yi musayar zafafan kalamai ko hotuna da ke nuna tsaraici ta wayar salula. Wata abin da yake kawo irin waɗannan abubuwa kaga san da akan yi nesa tsakanin namiji da mace. To yanzu ko wannan abu da aka kawo shi na sadarwa ta hanyoyin wayoyi ɗin nan. Da yaro yana ƙoƙarin ne ya ga ya zai yi ƙwaƙwalwan shi ta juya ya iya sanya budurwa ta shiga cikin ƙwaƙwalwan shi ko kuma iya kawo mata abin da yake tunanin eh, gurɓacewar rayuwa ko corruption a cikin zuciya abin da suke gani yake faruwa a waje don haka mun kamar a misali a nan arewacin najeriya da wuya ne kaga an samu budurwa da sauri wanda ke zan kwana wuri ɗaya ko kuma ana yadda da irin samartakan da suke yi na ta je wurin shi ɗauki wani dogon lokaci ba tare da damuwa ba sai yanzu to mu wannan ci gaban sai kawo sakonni ta sauki wanda yake mutum zai iya yi wannan aikawa da text na lalatan ko kuma na jawo hankalin mutum na ushuni ushu'i eh, saboda kwakwalwa ne ke yadda ta amsa tana amsa kuma tana da bukatan jin daɗi a cikin ta to lokacin da aka aika mu wancan da wancan sako shi kuma kwakwalwan zai tunani a to tun da yake akwai wannan nema bari in ƙara wani abu wannan reaction din kwakwalwan zai sanya jikin wannan mutum koko jikin wannan yarinyar ya amsa ita ma haka saboda haka daga nan ana kawo tun ana kawo na maganganu sai a fara neman cewa to a san menene ke faruwa sai a ce to fa a fara aika da wannan sakonni na al'aurori don mutum ya kara zanin cewa eh lalle jikin nan da kwakwalwar dan adam din ta karɓi sakon da ake bukata mm. to daga nan sai kuma tunanin to ina kuma za a sadu wani wuri take wani wuri nake wani sako kuma za mu yi bayan ga wannan sai ƙara sanya kwakwalwa kuma ta sake amsawa ta iya cewa eh to wuri ne kaza shi zaka ki ganin waɗansu sun taso daga nesan duniya su zo su haɗu ko kuma wani ma daga nan in an kauce mu lalatan sai kuma aure ya zo ta irin waɗannan sakonnin abin lura dai a nan shine da zarar mutum ya kuskura ya tura wani ko wata hoto ta wayar salula abu ne mai sauƙi ya ga sun so mai yawo a shafukan sada zumunta kuma mutum bai da wani 'yanci ko kuma a nemi izininsa kafin a wallafa hotunan duk yadda aka ga dama. A nan Hajiya Hafsat Baba ɗaya daga cikin masu fafutukar kare 'yancin jama'a a Najeriya ta yi nazari kan ɗaya daga cikin fannoni na rayuwa da take ganin an yi sakaci har aka samu kai a cikin wannan yanayi. Tarbiyya daga gida take farawa. Domin idan akwai tarbiyya daga wurin iyaye muna sare cewa yara ba za su yi wannan ba. Na biyu wa'anne irin ƙawaye ne ko abokanai yaran mu suke da su. Shi ma ya kamata mu lura kun mu sa idanu. Ko da suna makaranta ɗanka bai kamata ya fi ƙarfinka ba. Ya kamata ka tabbatar cewa ga irin fita da shigan da yake yi. Sannan kuma su kansu yaran nukan ji mamaki yawanci ba su da ƙwararren ilimi na zamantakewa duniya na farko na biyu ilimin addini wanda duk hana wa'annan abubuwan sannan na uku eh, ban girma ga wa'anda suka girme su amma wannan ba ci gaba ne a al'adarmu a addininmu a rayuwarmu ta 'yan najeriya ta 'yan afirka wannan rayuwa ce irin ta bature su ma kansu sun yi tur da shi so saboda haka ni ina son ƙara jawo hankalin iyaye cewa aiki yana gaban mu kwarai da gaske domin wace al'umma muke son mu tayar sannan wani irin an samu ke son mu ba ubangiji bisa wannan amana da ya bamu sai dai duk da haka ba duk aka taru aka lalace ba akwai dai waɗanda ke ganin yana da kyau a yi wa mu'amala da ake na musayar saƙonni ta shafukan sada zumunta kamar facebook da ya kai ga raya sunan aure kyakkyawar fahimta a cewar wannan malamin ni na haɗu da 'yan matan da na haɗu su a social media akalla sun kai uku ko hudu zuwa biyar wanda kuma muka yi soyayya wata mun yi soyayya da ita ma sama da shekara ɗaya muna soyayya da ita kuma soyayya ta sosai ma kamar za a yi aure Allah dai bai kaddara aure ba. To hakika Hajiya Hafsat ta yadda da cewa ba duk aka taru aka lalace ba, abin da ya sa take ganin da sauran dama da za a kawo gyara in har ana son a kawar da wannan matsalar. Akwai buƙatar kuma a yi hangen nesa gudun abin da ka iya biyo baya. hakimanmu da dagatanmu da sarakunanmu ba wai kawai a zauna a fada bane da sauransu akwai aikin da ya fi haka sannan kuma malamanmu na addini sai ka ga yanzu sun bar maganan tarbiyyantar da yara ta hanyar addini jawo hankalin eh, iyaye na abin da ya kamata da kuma gudunmuwa da ya kamata su bayar a al'umma sun bage da fagen siyasa ko suna zagin kansu ma saboda haka sun yadda abin da hakkin da Allah ya dora musu na addini na cewa su gargaɗe mu kuma su koyar da mu wa'annan tafarkin addini da zamu tada al'umma mai kyau to ina fata su ma kansu za su yi kansu faɗa su dawo daga inda suka tafi su duba abin da littattafanmu suka ce kuma su ƙara ci gaba da taimaka mana ballanta namu iyaye na wayar da kanmu akan irin wa'annan tsiraici ko kuma ayyuka na ta'addanci da 'ya'yanmu suke Madalla to kafin mu naɗe mai shirin yana da kyau jama'a su fahimta. A matsayina na uwa na farko kenan ina kara jawo hankalin 'ya'yanmu cewa wannan ba ɗabi'a ba ce domin duk abin da kai fa yanzu shi wannan hotunan da kake ɗauka har abadan abadan fa yana nan a ciki kuma duk koda kana tsammanin ka ce ka yi dilitin ko ka share to fa idan aka neme shi shekara ɗari masu zuwa za a zo a tarar da shi ba za ki gudun kada a ma 'ya'yanki gori ba kila 'ya'yanki ke kin zama wani abu a duniya ko kuma 'ya'yanki sun zama suna rike da babban mukami a ce ga yanda uwarku take a da ko kuma ga abubuwan yanda uwarku ta sayar da jikinta da sauransu ba ki a irin gudun wa'annan to ina son yara su dinga tunani ba na yanzu ba amma na nan gaba na shekara goma ashirin kin tsufa an zo an fitar da ke kina yarinya kina gwada ki kila ɗanki babban mutum ne ko 'yarki tana auren wani babban mutum an zo an gwada ma duniya a ce ga yanda eh, eh, uwar uwarka take ko ga uban ka yake to muna fata cewa zai zama gargadi kuma ina jawo hankali Allah ubangiji ya kare mu daga irin waɗannan eh, ɗabi'u kuma ya samu hanya madaidaiciya To da wannan ne shirin na abu namu na wannan lokacin zai dasa aya sai kuma lokaci na gaba idan Allah kai mu. A madadin sauran abokan aiki na nan sashen Hausa na DW da kuma wakilinmu na jihar Kaduna Najeriya Ibrahim Yakubu daga nan sashen Hausa na DW da ke birnin Bon. Ramatu Garba Baba ke cewa da ku mu kasance lafiya.